ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى المؤمنان على باب الجنة مؤمني بيو سن هدو أقوفر الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير وتو ba tsallaka jahannaman ba ba mai can ma kafin a ƙarsa aljanna akwai sauran tsalle in ji bahaushe ko in ji yawar bahaushe akwai sauran tsalle an je ƙofar gidan aljanna ana barka barkanmu barkanmu barkanmu A ƙofar gidan aljanna amma ba a shiga ba to nan ne za a yi wani abu kai da sauran tafiya muminin ainihin wannan mai yake da suna kai mumina ne A bil janna hada muminun gani wa hada muminun fakiru. kana fi duniya sun rayu a duniya a wuri guda fa adakhala Allahu al jannata Allah ya shiga da wannan fakiri aljanna ma'ana ya samu wucewa shi shi dai ya taho ko ina ba na dalla sai ya wuce in ya taho sai ya wuce in ya taho sai ya wuce sai ga shi har ya isa lokaci guda wannan lokaci guda ba maki zai dauki dogon lokaci amma dai za a kira shi lokaci guda in an kwatanta shi da wancan wa hobisal gani aka tsare gani na a shafi masha Allah ta'ala an yi hubata sun ma adakalar janna aka shigar da shi aljanna suka haɗu wato wannan yake nuna ma a lahirar nan wa Allah salil in na illa ma tun daga nan ana cewa kun bar duniya a sakar da yake ba ruwan malami da ɗalibi ba ruwan ɗalibi da malami ba ruwan uba da ɗa ba ruwan ɗa da uba ba ruwan ƙabila da ƙabila annabi ya riga ya mana har ƴaƴan sace sai kun ga in za ku tashi ku tashi don ya kare muku komai a can mata ba ta dakata miji miji bai dakata mata idan mata ta hutale ta wuce ba ta jira mijinta ta san hanya in miji ya tsallake bai tuna cewa bari in yi ruwan tsarki da mace wanda ta tsallake kawai babu ya sayar wal a kai shi to to saboda haka na ga ka tsaya ka gyara mu tsaya kowa ya tsaya gyara aikin sa ban ma aiki ba ka yin aiki illa ka kana iya min nasiha wani am ga ka batsin ka in ka je lahira da wani zai zama imamu ba kana iya min nasiha ina iya maka nasiha in ta zama tsakanin mu babu na wujuna nasiha cikin kwari a kansu saboda haka nan ana tafiya rumai-rumai ana rike wannan wuce za ta yi to nan ga kwatan kwace aikin hajji lokacin da yake wahala ɗin da ni darasi nake gani a cikin sa kuna tafiya da mutum fa kuna tafiya tare wannan ga jakarsa ga ne? kana rike da da zuwa in aka danka maka fas ɗin nan kai ya kauce to wanda sai kun taho shi bai da komai kai ko ba dama ka daga sai ka ga kayan ka an auna in ba a auna shi ba ka shigar da shi inda ake shigarwa ban ba ka saya ba sai ka auna ka shigar da shi ina ji sai an baka wata yasta kan dama ta kayan an manna rabi a can an yaga an baka rabi a nan in ka zo kace kayan ka ne sai a ce ina tsalle kamar ma yake da suna <laughs> me mai suke haka ana yin abubuwan wannan da yawa ka in ana shakkaka ana aunawa ga ta ana ƙarshen gobe ana aunawa ga ta ana ƙarshen gobe to in ba ka samu wani takardar ba hajji ya sai ya shiga ya tashi sun taho sun soji da kai kana can fama da billahi tun da tsakaninka da layin ɗin yanzu sai ka je a ma'azu shi kuwan ce to sai an masu sai to sai kun taho to sai kun taho kana kallo shiga inda zai shiga layi ka zo kawai sun tafi jirgi sai daga jirgi ya ku ya suwa ne sun tafi to lahira maza sa mata ta ga dai duk masu gaskiya ne ku kowa na da fasfon kowa ya zo akan ka'ida kowa bai yi laifi ba kowa bai yi kaza ba amma kai kana can kayan ka ya jama ثم أدخل الجنة أي فلك إهو الفقير sake haɗuwa. faƙala ai ake ya ɗan wani ainihin gani yiwu tun da yanzu runa wannan sunansa gani wannan sunansa faƙe yiwu yaya ɗan wani gani yiwu ba za haɓa saka ni na ga shekara da shekaru ban ganka ba ya yi zaton ma an soke fas ne wallahi da laƙadita ba su ainihin eh, eh, ma za haɓa saka ita wallahi da laƙadistu bai so hatta khiftu alaika wallahi lakadin ta basta hatta shafa alaika ni na ga shiru har na ji matsoro ko an fafa ne faƙala ai ahi alfaƙiru an ƙwana faƙiru hobisto ba daga fazi'an karihan Allah an kulle ni bayanka wani mummunan kullewa wa ma wasaltu ilayka ban karaso urinka ba hatta fala minni araku ma law waradahu alfu ba'irin ban wuce ba sai da ainihin nayi gumi nayi gumin da zai shayar da rakumi da duwi da dubu ya yi abin ne ina suna rakumi ɗaya ma abin da ke sha sace ma rakumi na jin kishi inda kace za ka zuba ka zuba ka zuba in ya kwar kwar kwar kwar ya kwashe musamman ana wahala ruwa ciki nan ya bude ya ta ya ta a ƙarshe da ƙyar tafi amma ya yi gumi ya yi gumin da da za a ba wa raƙumi dubu da ya kwashi gani ne ba a wuta ba ne ba a ƙofa aljanna zufa ba fa za ka ji ba yanzu ka ce in kai gani ne ka ce to gaskiya bari je zubar da kuɗi na kan ka zubar in ka zubar ka fa ka laifi in ba sa wara ka ji aljannan ba kowa da inda Allah ya zaba masa wannan Allah ya zaba masa zai zama gani wancan Allah ya zaba masa zai zama fakiru abinda ake bukata gare ka gani ganiyo shukuru kai kuma abin da ake nema gare ka faƙero sabaru wadata ba ai in Allah ya wadata ka ba wai ka ake ba sama da kowa in Allah ya tsiyata ka ba in ka ake ba sama da kowa kawai matsayi ne jarrabawa ne kai me zai dace da kai a jarraba ka da babu kai ko me zai dace da kai a jarraba ka da akwai kai kuma wancan duk inda aka je aka juya in an yi haka an yi haka ce to kai yanzu wa zai zama mana shugaba sai ga an nuna ka kana in in ana a'a babu yadda za a yi to mata sai dai ka karwa ka shiga a dan za ka riga aljanna ne ban banta taɓa yaro kullum na zo kan wanda shugaban shugabanci shi ya ƙi zuwa a jefe na ce wani ita shi ya yi zai bi jefe na ce to tafi ka da shiga a jefe a ah, malan ka gyale ni in ce wadda karatu walayi saboda in na je yanzu ajin ba mutane da yawa ƙarshen ta in zama monika ne kuma ba na san zaman wani tabi ga wani na kashe kuɗi zaman wani ta ya kama kafa da nan da Allah in an tashi na dan wani ta nan a sami don Allah wanda ne yayin sa zai ce ga ƙari na ta shi wani ta ba shi ne shugabancin duniya ba ajin ma don ba a famin kuɗi ne da an yi haka hmm? ko da kowa aji haya ko wanda suke tunanin wani tun da daga wannan monitor wata ran za ka yi wata ran shugaban ɗalibai za ka zama wanda yi shugaban ɗalibai za ka yi ce in ban da ya zama shugaban ƙasa bai harin komai mafi yawanci sai, "Ai ko sun yi na makaranta ma ya taɓa shugaban ɗalibai ya yi shugaban ɗalibai na makaranta kaza kai ya yi ma na jiha ha akwai na ƙasa shugaban ɗalibai wanda kuwa shugaban ɗalibai na ƙasa ai wannan kawai ina kallon in ma ba ba shi kujerar shugaban kasa ba ni ba ba to masifa sai ga ta nan kai dai kaka nema ka tsaya inda Allah ya aje ka ka ci gaba da tafiya daidai da daidai ka nemi halal ka guji haram ka nemi halal ka guji haram Allah zai kai ka inda yake son aje ka wuri maka wannan jaraba wani duk abin da ya tara rushewa yake duk abin da ya tara rushewa sai ka bari ci gaba da tara yana rushewa kawai ka yi bautawa Allah ka gode wa Allah haka haka Allah ya zaba sau da kana haka lau waradahu alfu ba'iri kullaha ko dukkan su ko menene akiratu Kullu kulluha kenan raquman kenan ba'iru din alfu ba'iri kulliha akiratu hamdi dukkan su sun ci hamdu ina da an sun ci sun fi jin ishi la sadarat rawa rawa'an da sun koshi daga gare su hadisi rawahu ahmad wa alam kasari anna firaq al mahbubi eh abinci ne abinci ne mai tsani yami ni zan ce maka an suka ci ganye ne za ki an suka ci ganye irin masu irin ganye akwai yanzu ba ka gani ba dabbobi in suka ci harama busasshiya sun fi shan ruwa in suka ci kaikayi eh? in suka ci kai da dufa sun fi shan ruwa kaba misali na mutum a ce maka ya ci nama illa lafiyayyen nama na sosai ba irin kajin ruwa in Bo, to za ka gani ya samu kaza hakika ya ci to zai ci shan ruwa ne kawai to haka abinci ne wannan anna firaq al mahbubi shadid kaga rabuwa da soyayye ina da wuya ina da wuya ka rabu da soyayye shi yasa tun farko ka fa son ka ga Allah ba a iya raba ka da Allah abin da ya riga shi ga zuciyarka ka ce za a raba ka da shi ina da wuya kai isa ka yi kokari ka san duk yadda za ka yi kafa kana son Allah sama da komai wani mai yaudari bai iya raba da Allah na farko dai ba a nuna ma dukiya ka ba Allah ba a kawo ma mata ka ba Allah ba a kawo maka wata kujera ka ba Allah saboda Allah ya riga su ya shiga zuciyarka duk abin da za a kawo kawai kana kallon mutane saboda kanan kai a wurin yahudu sai dai kashewa su ma tana da ka'ida su inda zo ba ka gagara da kai gagara ba kyale ta kai in aka baka duki aka ce baka so baka karba ba aka yi wayan duniyar nan ka dago da babu da rage sai mata ba wai eh, abin nan ba sai da ce to yi aure yanzu na wannan a zuwa ta aure ka wannan a a tarkata suna yin nauyi akan kan kifar da kai bai ba da wala dan ma ka gano kaki to sai a biyo ka da shugabanci dan ma ka gano ka so ta lai sai ce to kila akwai saura to bari a fasa jama'an da ke tare da kai in jama'a ne ya za a fasa su da wa za a yi amfani a cikin mabiyanka a fasa su sai akwai wani wani na da sha'awar ja da shi to shi nan to abin da za a yi a cika ba shi dalilai mu za ka kayi kaza kayi ko kada sai kawo masa dalilai kaza da kace ai kuskure ne saboda ga dalili saboda ga dalili irin wa'annan su tarun maka wancan ma haka wancan ma haka a kawo ga dalili to lokaci guda sai su abulin su a sace ka a bayan jama'a har kowa ya gano to ai kai ta sace ba to shi kenan sai a fashe idan ba a ci nasara ta nan ba sai a gugu kuɗi tsakiya su ma ba a ci nasara ba ta aka kawo ga aka lafiya to wannan sai yaruka ne daban-daban yare kaza kaza ne yare kaza kaza ne yare kaza kaza ne kuma arifa kuma na arifa sau da kanan ka sani an na firakal mahabubi shadidu fa'iza a hababtar duniya idan ka so duniya karita liƙa Allah da ka kyamata eh, saduwa da Allah ba shi ne ba halifa na ke tambayin wannan bawan Allah ya ce wai me yasa muke tsoron mutuwa ne yake yake eh, duniya muka tara ba mu ina na da lahira ba Allah muka bari dole mu ji tsoron mutuwa saboda tsakanin mu da Allah za gaskiya ka gina gidan miliyan biyar a kalahira baka kai dubu biyar ba ka yi daga mutu hmm? yi ɗinki kila goma kowane ɗinki dubu biyar biyar tsoho da sabo amma a lahira ko lufafa baka da shi ka ne ka mutu sau da kana abin da isa ainihin munke Allah da shi isa muke tsoron mutuwa don haka nan fai za a habbabtar duniya karita leƙa Allah fayakunu ƙudumuka Bilmauti sai ya zama zuwanka ta dalilin mutuwa alama ta karahu ne za ka mutu ne dole ka tadda abin da kake gudun shi wa limatu hibbuhu a rabuwanka ga abin da kake son shi wa kullu man faraka mahabuban duk wanda ya rabu da soyayye kana azahu fi fi firakihi bi qadari hubbihi lahu cutuwansa a ya da abin da daidai gwargwado yadda ke son sa wa on su hobihi fayan bage an tuhibba ya kamata ka so man la fari kuka hmm? wannan shi ne ya kamata ka so wanda ba zai rabu da kai ba ka rabu da bai rabuwa da kai wani wanda ba zai rabu da kai ba don haka nan ka kama aikin Allah hidima wa addinin nan na Allah son bautan Allah wannan ba zai rabu da kai ba Allah amma hidiman duniya za ta rabu da kai in dai wannan duniya ne za ta rabu da kai wa imma ka tafi ka batta tana ganiyanta wa imma ita za ta fara gudu ta bakka nan tun lokacin kama bai yi ba ka nemi ta dawo ba za ta dawo ba to amma in ka nemi wanda ba zai rabu da kai ba ka ya fi ma kai ta aikin wanda ba zai rabu da kai ba wanda bai lalacewa aikin wa huwa Allah ta'ala wala tuhibbu ad-dunya allati tufariquka kada ka so duniya mai rabuwa da kai kafa na'am yi magana da ƙarfi ina jin ka ne ina ji na yanzu da Allah kun ji na wanda ke mama eh faɗa min oh bai iso gare ka ba har sai da gumi ya kwararo ne kafin kuma mutum ya yi gumi baka gaba haɓa wasu yana cewa wannan abin na same shi da jiɗin goshi kaga da wuya ta same shi kenan ko kuma mutum ce maka gumi na nake shi har ba ga wani ma mawaki ban shi ne kai yara gumi na nake shi eh gumi duk wanda gumi sai ke ci to kaga ai shi ma bai iso nan wurin ba sai da ici wahala ici wahala ye gumi ye gumi gumin ya taro inda za a kawo raƙumi dubu ɗaya wanda yake hamdu zai sha ya koshi. Ɗaya magana Now,